mun tara wannan masallaci na albarka ta hanyar ta ambata domin gabatar da halatta kwanci wa'azi na gonar sallah wanda ɗan babban malami matashin malami matashi ne na matasa ko na ga duk saboda ɗan gidanku ne shi sa dna ke da kusa fito a ce harka ce kuma ta sa a yi to malam shek matashi ne amma kuma shek ne saboda shek ɗin bi itibari ilmihi la a umri shek ne bisa la'akari da ilimin ba la'akari da shekarun shine ne ɗan uwa shek malam lawan abubakar yayin wanda aka sani da haka allah ya ƙara tsare shi ya ƙara masa lafiya ya ƙara ba shi gwiwa wannan lacca mun so mu yi ta tun a goron sallan an tanade shi amma ana so a ba mutane sai zama an rasa yadda za a yi wa mutane to da an so a ba mutane tun a ƙaramar sallah to abin da bai yi ba sai wannan karan Allah ya nufa gashi nan malam ya kawo da goransa mun kuma mun kira shi yanzu nan ya raba wannan goran nasa amma goran na sallah ne fari fat ba gora dan ujila ne ko ka san cewa gora dan ujile da yaran Kano ujile wata unguwa ce da ake sayar da gora kila da yawan kuma wasu ba su sani ba ko unguwa ce nan wajen kofar madugal da ake sai da goro kamar sai yaren ne zama an ce za a baka goro dan kudi ne kamar za ka ci gidan ku kenan ko to wannan goro ne marsa fari goran sallah da haka ba tare da tsawaitawa ba zan gayyaci malam ya gabatar mana wannan lacca wadda aka maka zafi da a halin rayuwa ne ko? halin rayuwa ƙalubalen rayuwa muna roƙon Allah ya haskaka wa malam kirjinsa ya ba shi ikon gabatar da abin da ya dace ko da kauri ada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa huwa ghafurur rahim wa la yatafaddal mashkur ya rika zan ya si mun yawa a ɗaya Thank you.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 a yau muna maraice na alhamis daren juma'a 21 ga watan zulhijja a shekara ta 1445 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan 6 a shekara ta 2024 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin darussalam wallahu ya da'u ila darussalam Allah kuma ya sa muna cikin ma'abuta darussalam masallacin da kamar yadda aka sani ko aka ji sanarwa mun yi alkawarin za mu gabatar da wa'azi na goron sallah wannan kamar bashi ne muke biya domin mun yi alkawarin yin hakan ne tun daga ƙaramar sallah kamar yadda ɗan uwa mala aliyu ya faɗa mana a cikin gabatarwa to amma bisa ga ƙaddarawar ubangiji sai yau ne allah ya ba mu iko da dama na mu zo mu sauke wannan nauyi na alkawari da muka ɗauka fatan mu allah madaukakin sarki ya sa wannan jinkirin ya zama shine mafi alkhairi kamar yadda aka ji sanarwa kuma aka ji take da matashiyar ita lakcar shine ƙalubalen rayuwa rayuwa hakikanin gaskiya tana cike da ƙalubale mai tarin yawa rayuwa ga baki ɗayanta jarrabawa ce rayuwa makaranta ce rayuwa waje ne na gudanar da waɗansu abubuwan da mutum zai je kuma a yi masa tambayoyi a kansu kuma ya ba da amsa rayuwa tana da matukar mahimmanci domin ba don wannan rayuwar ba to da ba za a je lahira a samu sakamako ba domin duk inda ka ji ana cewa za a samu sakamako to sai da aka yi aiki to in kwa ba a yi aikin ba maganar sakamako ba ta taso ba kamar yadda duk inda ka ji an ce za a yi girbi to sai da aka yi mai shuka in ba a shuka ba me za a girba shi yasa masu hikimar zance suke cewa abin da ka shuka shi za ka girba magabata na kwarai suna cewa a duniya mazra'atul akhirah duniya ita ce gonar lahira nan ake shuka nan ake ban ruwa nan ake noma nan ake huda, to amma girbin kuma fa sai an je lahira suka ce laula duniya lama kanatil akhirah ba dan an yi duniya ba da ba za a yi lahira ba me za a je a yi lahira za a je ne a yi sakamako na abin da ya gudana na ayyuka a duniya za a je ne dan a girbi abubuwan da aka shuka a wannan rayuwa ta duniya to Allah ka sa mu cikin waɗanda za su shuka alkhairi kuma su je su girbi alkhairi baya yiwa ka shuka gero ka ce za ka girbi dawa ko maiwa ko acca ko shinkafa abin da ka shuka nan shi za ka je ka girba to wannan rayuwa kamar yadda muka sani ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana ita da kuma ƙalubalen da ke cikinta ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa a ayoyin suratul hadid allah maɗaukakin sarki ce wa'alamu annamal hayatu duniya la'ibun wa lahun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما سيتي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور a wata ayar cikin surat yunus ubangiji ya ce inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam tabna bil ams a wata ayar cikin suratul kahf yace inna malha inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalafa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira waɗannan ayoyi guda uku da ire-iren su cikin alqur'ani dukkaninsu sun kwatanta rayuwar duniya da noma da kuma girbi an gane ko domin duk a cikin ayoyin akwai maganar shuka da kuma maganar yadda abin da aka shukan yake komawa to sai dai wajhu shabhi fuskar kamanceceniyar shine na a nuna maka rashin tabbas adamul istiqrar wa sur'atu zawal rashin tabbas da saurin gushewa cikin abubuwan da suke da rashin tabbas kuma suke da saurin gushewa akwai shuka yanzu nan yabanya za ta fito ta burge ka ta ƙayatar da kai ka ji daɗinta ta fuskar kyan gani da daidaituwar yanayi amma kuma ba za ta tabbata ba a rayuwa a canji-canji na yanayin duniya sanyi zafi damina babu yanayin da ya kai na damina daɗi damina a cikinta akwai sanyi sanyinta ba irin na lokacin sanyi ba mai cutarwa damina a cikinta akwai zafi zafinta ba irin na lokacin tsananin rani ba mai tada hankali da firgitarwa da gigitarwa to amma babu lokacin da inda ɗan adam zai kula da kyau yake da saurin shuɗewa kamar lokacin mai Damuna. to sai Allah ya zaɓi wannan lokaci sai yake kwatanta rayuwar duniya da shi saboda me saboda rashin tabbas bari mu ɗauki waɗannan ayoyin ko da a gurguje ne mai musu tarjama ta hausa mu fara ta ayar farko a jerin surorin alkur'ani in ka ɗauko daga sama ita ce ayar cikin suratu yunus faɗin allah maɗaukakin sarki ce inna ma masalul hayati duniya ku sani kamar rayuwar duniya kalmar masal bi ma'ana wasu ai inna ma waskul hayati duniya bari ku ji yadda sifar rayuwar duniya take da kamanninta domin kamar yadda nace mana kalmar masalu bi ma'ana alwasfu ake nufi da shi ubangiji ya faɗa a ayat suratul nahl lil ladina la yu'minuna bil akhirati masalu sawi walillahi al masalu al a'la masal anan malamai suka ce wasu ake nufi kafurai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba suke da miyagun kamanni su kuma sau da dama sukan yi yunƙuri su ɗauki wannan miyagun kamannin sai su jingina wa Allah misali sun ce Allah maɗaukakin sarki talaka ne laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kaga talauci sifa ce ta me ta tawaya da ƙasƙanci. ba wai me ita ne makaskanci ba a ita ce makaskanciya dan kada wani ya ce malam ya ce talakawa makaskanta ne kenan mu duk makaskanta ne a'a shi kaskancin shi talaucin shi ne kaskanci ba talakan ne makaskanci ba mutum komin kuɗinsa yana iya kaskantar da kansa ya zama makaskanci amma komin talaucinsa yana iya riƙe mutuncin kansa kuma ya zama mai maɗaukaki to amma tare da haka ita siffar talauci kaskanci ce kamar yadda sifar wadata kuma me ɗaukaka ce shi yasa Allah yake sifanta kansa da wadata baya sifanta kansa da me talauci shi yasa su kansu kafirai da suka so su ci mutuncin ubangiji sai suka ce shi ne talaka su su ne me mawadata saboda me suka faɗa haka wai saboda Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau shi kuma in ya tashi biya ya ninka من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة sai suka ce in haka ne to Allah Muhammadu talaka ne yana neman rance kuma a wajenmu to al'ada duk wanda kaji yana neman rance talaka ne wanda kuma zai bada rancen shine ne mawadaci sai suka ce to su su ne mawadata Allah matalauci ne wal iyaz billah to haka nan suka ce Allah marowaci ne wal iyaz billah wa qalat al yahud wan nasara wa qalatul yahudu yadullahi maghlula yahudawa sun ce wai Allah marwaci ne wal iyaz billah sai Allah ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu su ne marwata tsinannu Allah wadaran su sakamakon wannan miyagun maganganu da suka gaya wa Allah to haka nan sun ce Allah madaukakin sarki yana da da wa qalu takabar rahman walada wanda shi Allah jingina masa da ta waya ce a haƙƙinsa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu صاحبا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك to waɗannan katubara da kafurai suka rinka yi a ƙur'ani Allah yana gaya mana a wani waje su ce yana da ɗa amma ɗan ma mace ce ba namiji ba wannan ma tawaya ce to sai Allah ya dunkule sai ba su amsa ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sau'i wannan miyagun sifofin duk da suka jingina wa Allah nasu ne sun tattara sun kare a kansu walillahi al-masalul a'la shi ku Allah sifofinsa madaukaka ne an gane ko da kalmar masal bi ma'ana al to ka haka Allah ce inna ma masalul hayatid duniya ku sani ita kamannin rayuwar duniya ga su ku ji kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama faktalaqa bihi Batul ardi sai ya cakuɗa da tsirrai a cikin ƙasa mimma ya akulun nasu wal an'am tsirran nan da mutane ke cin wani dabbobi su ci wani sai Allah ya ce hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har lokacin da zaka ga ƙasa ta riki ƙawarta ma'ana ko ina yayi kore shar yana ban sha'awa yanayi irin na damuna kenan ko ka fito ka ga sama ta yi kore ya shar yanayi ya daidaita ba wata ƙura da zata taso ta buɗe ka iska tana shiga ka ta ko'ina daɗi kenan wannan ita ce rayuwar duniya daɗi kan akwai daɗi amma sai dai na ruɗi ba tabbas shine manzo Allah a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih Bukhari yace inna ad-dunya hulwatun khadira ita duniya koriya alawa ce kore kala ce da tafi kowace kala kyan gani da kuma ni'intar da ido shi yasa a aljanna ba za ka ji Allah ya ce akwai ja ba kai har fari ma Allah baya faɗa cewa akwai fari a aljanna duk da fari sifa ce mai kyau amma akwai sifar da tafi fari kyau ita ce mai koriya shi yasa duk kamannin yan aljanna sai a ce kore duk kalolin kayan yan aljanna kore wa yalbasuna thiyaban khudra aliyahum thiyabu sundusin khudrin an gane ko to da haka Allah manzala sun sanar yake ita duniya koriya alawa ce kalmar kore don ya nuna kyan gani kalmar alawa don ya nuna daɗin ne ɗanɗano to ko bahaushe ya ce ƙarshen alawa ƙasa ma'ana yanzu su ɗauki duk wata alawa duk daɗinta ka sa a baki za ta tabbata dole ƙarshe za ta yi ne za ta ƙare to haka duniya take da daɗin ɗanɗano a baki da daɗin gani a ido amma sai dai ba tabbas ba tabbas to shine ubangiji ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha idan ruwa ya sauka daga sama ƙasa takan yi ado wa zayyanat tayi tai ban sha'awa tayi kyan gani iska mai daɗin ji mai daɗin shaƙa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har yan duniya ko bahaushe yace dan duniya me yake nufi mutumin banza yace dan duniya hayakin taba to shine Allah yace wa zanna ahluha har yan duniya suka tsammaci annahum qadiruna alaiha suna da cikakken iko akan duniyar duk abin da suke so suna iya samu duk abin da suka nufa suna cin mai suka ɗauka duk abin da ake gaya musu na ƙarewar duniya da tafiyarta kamar ba gaskiya ba ne ubangiji ya ce ana tsaka da haka a taha amuruna lailan nahara sai umarnin nan namu ya zo mata ko da dare ko da rana wannan shine abin da ake kira da tamwih a nan Allah ya bagarar da hankalin mutane ne idan mutum mulhidi ne yana da jayayya game da ayoyin Allah sai ce a to wannan ya nuna shi kansa Allah ma bai san yaushe duniya za ta tashi ba ya ce ko da daddare ko da rana amma ina Allah ya sani ya yi haka ne don ya bagarar da hankalin mutane ya daɗa ɓoye mana magana tashin alƙiyama wanda ɓoye maganar tashin alƙiyama akwai hikimomi guda biyu a ciki hikima ta farko don ka ci gaba da yi mata shiri domin ka san abu zai same ka kuma baka san lokacin da zai same ka ba kuma kana da hankali to ko da yaushe a cikin me kake shirya masa na biyu ɓoye labarin tashin alkiyama rahama ce gare mu domin a yau ko da a ce mu ƙaddara yau saura shekara dubu ayi tashin alkiyama in dai an sa mata rana to hankali ya gama tashi kaga dai shekara dubu ai tana da yawa amma bala'in ɗan adam in ya san lokacin to tashin hankali ya ƙare ya gama karamin misali shine yanzu da a ce wani daga cikin mu zai san gobe zai mutu ya kuke tsammanin yanayin sa zai kasance yanzu zai tafi wajen tela karɓo sabuwar ɗinki zai je kasuwa inda duk kasuwar Kano kwastomominsa ne suna jiransa amma fa gobe mala'ika ya ce masa gobe karfe bakwai fa za mu tafi zai je saurari kwastoma to ballantana maganar zance zai tafi zance to amma za ku sha mamaki wani ya rage bai fi saura awa uku ya mutu ba ake ɗaura masa aure wata amaryar ma haka an ɗaura auren an yi bikin an yi komai amma da gawa ake zaura kaɗan ta mutu to hikimar Allah ta ɓoye mana sanin lokacin mutuwarmu da lokacin tashin alkiyama don mu ci gaba da sakewa da rayuwar rayuwarmu malamai suka ce da a ce ɗan adam ya san lokacin da zai mutu to da zai mutu kafin lokacin yanzu idan ka san cewa gobe za ka mutu kuma kai liman ne to yau in ka kabbara kai <laughs> kai sujjada to sai dai daga nan a kai ka kabari amma dagowa babu yanzu ka ce a ce liman ya san zai mutu gobe kuma ka bi shi sallah ai kai ma sai ka sha wuya dan wannan ruku'u in kun yi sai dai ka ɗago ka bar shi amma shi ba zai ɗago ba to da haka wannan shine hikimar Allah na ɓoye mana sanin tashin alkiyama a wata ayar yace la ta'tikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai ba ku tsammanin zuwanta sannan sai ta zo to kaga nan! Allah ya nuna mana rayuwar duniya ya nuna mana mafi girman kalubalen da muke tunkarawa a cikinta shine rashin tabbatuwarta da kuma gujewarta kuma a kowane lokaci hakan zai iya faruwa yau da dama mutane sukan ɗauka cewa ai tashin alkiyama abu ne mai nisa babu bane mai nisa yasa Allah ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu su ganin su suke da nisa amma ba nisa kusa ne me ma'anar kusa ne saboda ka'idar shine duk mutumin da ya mutu ba shi alkiyamarsa ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatu haka malamai suke cewa domin ita alkiyama kamar tafiya ce a jirgin sama sau da dama na kan buga wannan misalin tafiya a jirgin sama mutumin da zai yi tafiya a jirgin sama na farko yana buƙatar fasfot ko ba haka ba na biyu in ƙasa da ƙasa ne yana buƙatar ne visa sannan yana buƙatar ticket to da an yi passport an yi visa an yi ticket me ake jira sai tafiya to haka duniya take haihuwarka da aka yi shine an yanka ma passport da ka fara rayuwa a ciki to ka sai ticket da mala'ikan mutuwa ya zo ma to fa visa ka ta fito yanzu abin da ya rage saura mai screening ka je airport ka tsaya a wajen da za a baka boarding pass ka tafi wajen da immigration za su caje jakarka ka tafi wajen da yan e ne za su caje taka jakar ka tafi wajen da ba wanda ma zai kalle zai ka, kayanka ko ce za a yi wuce idan ka je filin jirgi in za ka hau jirgi ka lura da kyau za ka ga wani wajen idan ka je ba za a taɓa jikinka ba jakarka ake lalibawa haka ne ba ruwansu da jakarka akwai inda in ka je eh, eh, ba ruwansu da jikinka akwai inda in ka je jami'an tsaron da suke wannan wajen su aikinsu ba na su taɓa jiki ba ne na su taɓa me jaka ne akwai wajen kuma da in ka je ba ruwansu da jakarka su jikinka suke cajewa akwai kuma inda in ka je da jakar da jikin duk ba za a taɓa ba amma kar ka ɗauka cewa ba a kula da kai inji za ka shiga ka wuce shi kuma akwai abin da zai nuna musu a jikinka to wannan shine tafiyar tashin alkiyama shi yasa malaman tafsiri sau da dama sukan cewa alkiyamatu mawaqi lahira get get ne da ita akwai get din da in ka je ba a tambaya shine Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu in an yi dusa a kaho a wannan ranar babu maganar wane dan wane ne ko wane jikan wane ne ko wane eh, sarkin wane ne duk dangantaka ta warware to sannan wala ya tasaluna babu tambaya to wani sai ya sake rai to shikenan mun ci bulus za tambaya amma akwai inda Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da su anan kuma akwai tambaya to shi yasa malamai suka ce babu tadarubi babu cin karo a ayoyin a'a gaba gaba ce akwai gabar da in ka babu maganar a bincike ka akwai gabar da in ka je za a tsayar da kai a bincike ka akwai gabar da in ka je kawai mala'iku za su zara maka ido yanzu lokacin da za a hau siraɗi ba magana tambaya a nan kawai zira maka ido ake aikin kai fishe ka to malamai sukan buga misalai da wannan li taqribil ba'id dan kusanto da nesa kusa dan mu fahimta kuma sau da dama ina faɗar wannan idan ka je airport za ka wuce lokacin da ake wannan bincike-binciken hankalinka a tashe yake ba ka samun kwanciyar hankali sai ka game ka yi firi ka gama ka shiga jirgi to shine hankalinka yake kwanciya yanzu da za ka tafi airport ka gamu da wani abokinka kuna tsaka da gaisawa sai a ce to maza maza wanda za su hau jirgi kaza an fara boarding a zo a yi checking kuna tafiya kuna tafiya duk yadda ka kai da san wannan abokin naka da kuna ta hira kuna gaisawa ana tafawa amma da kaga an tsamo jakarsa an ce to akwai bincike a nan ba ka sauraron sa ta kanka kake kar ya haɗa da kai to haka lahira take li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu kowa ta kansa yake wala yas'alu hamimun hamima yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani to wannan shine misali na babban kalubalen da ke gaban mu idan ka cire na ita wannan rayuwar a gurguje aya ta biyu ubangiji madaukakin sarki yace inna ma masalul hayatid duniya. lallai kamannin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama an gane ko fa asbaha fattalada bihi batul ardi sai ya haɗu da tsirran ƙasa ya cakuɗa fa asbaha hashiman tadruhu riya amma a ƙarshe zai zama karmami iska tana ɗiba tana shekewa dukkan ganye dukkan yabanya za ta zo ta bushe za ta zo ta zama karmami za ta zo ta zama kara iska tana ɗiba tana watsarwa to haka wannan rayuwar take duk yadda abu ya burge ka duk yadda abu ya ƙawatar da kai to bai da tabbas watan wata rana sai ka neme shi ka rasa shi yasa bahaushe ya hikimar zance yace duk abin da ya baka tsoro wata rana zai baka mai tausayi to wannan shine dabi'ar rayuwar duniya to a aya ta uku ita ta fito da abin fili ubangiji maɗaukakin sarki ce ilamu ku sani in ka sani ka ƙara sani in baka sani ba kuma ka sani mal hayatud dunya kadai ita wannan rayuwar duniyar da kake gani abin da ke cikinta la'ibun wasa ne wa lahawun da wargi wani zai ce la'ibin wasa lahawun ma wasa to kaga hausa bata ishe shi ba inda duk abu ɗaya ne Allah ba zai haɗa su a waje ɗaya ba tunda kwa ya haɗa su waje ɗaya to ya nuna wancan daban wannan daban kuma musamman an raba tsakaninsu da wawun wanda malaman larabci suka ce al'adahu yufidul mughayara duk yadda aka jona wani abu a jikin wani abu da adatul adaf ya nuna na farkon daban na biyun daban da haka Allah ya ce la'ibun wasa kuma ya ce lahawun shi ma nau'i ne na wasa amma yana da bambanci da me da la'ibu shi yasa a Hausa sai a ce wasa da wargi to me bambancin wasa da wargi suka ce la'ibu wasan yara lahau wasan manya a sai dai wasa kuka ce to dan a daɗa fayyacewa suka ce shi la'ibu wasa ne da ake da jiki kaga ƙwallon ƙafa wasa ne na ne na jiki ‘yar gala-gala wasa ne na ne na jiki ɗanta wasa ne na ne na jiki langa wasa ne na ne na jiki suwa suke wannan yara babba baya langa babba ba ya yar gala-gala ko ba haka ba saboda an wuce wannan lokacin to amma manya su ma suna nasu wasan sai dai ba irin wancan ba su kuma suna yin lahau lahau shi kuma wasa ne da babu motsa jiki a cikinsa sai dai magana kamar zaman daba ai ta hira wasan 'yan gari kaza da 'yan gari kaza wannan asali manya ke yi ba dai yanzu da za ka haɗu da wani ba tsini da wani ba haɗeje dattawan sai kaga suna ta ne irin wannan wasan amma yaran asali ma ba su san asalin wasan ba ballanta na su yi shi yanzu da za ka haɗu da wani ba tsini da wani inda ba nufe kenan sai ka ji ana ta wannan wasa da za ka haɗu da wani ba kano da wani ba zazzagi manyan masu hankali sai ka ga ana wannan wasa amma su yaran ba su ma san asalin wasan ba to da ka manya in ka kalli duniyar su wasa ne na baka yara in ka kalli duniyar su wasa ne na ne na jiki to kaga wannan yana daga cikin kalubalen rayuwa a lokacin da kake yaro kana son wasan jiki to kar ka ɗauka wannan wasan jikin mai ɗorewa ne ba zai dore ba duk tashan da kai a kwallon kafa ko kai waye wata rana sai ka zo ka duka ƙafar da kake wurga ta kaje ko ina wata ran in ba yasa ba kai ma ba za ta ɗauke ka ba ba tare da sai na kama suna ba duk wani ɗan ƙwallon ƙafa da ka sani in kai mai bibiyar abubuwa ne na ƙwallon ƙafa shekara ashirin baya zuwa yau yaya yake in ma da ran yanzu ya yake akwai 'yan ƙwallon ƙafan da duniya ta san da su duniya ba za ta sake irin waɗannan ba zai wahala misali mu ce irin su fele ko ba haka ba misali mu ce irin su Zico misali mu ce irin su Diego Maradona amma duk waɗannan ka je ka tana tarihin su idan 'yan damban kokawa ne ina su Hall Hogan ina su Mati Igo kafin su Hall Hogan ina su Argentina duk waɗannan 'yan damban turawa ne wrestling kenan to haka nan idan ka dawo ƙasar hausa ina su shago ina su ɗan dunawa ina su ina su ina su ma'ana babu tabbas ko kai ma karka ka ɗauka cewa abin da kake ciki a yau kana da tabbas ba ka da tabbas an gane ko to sannan wazina wani ɓangaren na rayuwa kwalliya ce malamai suka ce nan kuma an taɓo ɓangaren 'yan ɗagwas-ɗagwas su ne wa mata 'yan kwalisa domin kwalliya kam ta ƙare a mace a kwalliya aka halice ta a kwalliya za ta rayu kuma a kwalliya za ta mutu kuma wannan ba na ƙasu ba ne shi ne cika da kamalar mace ubangiji ya ce awa man yuna sha'u wa huwa fil kisami ghairu mubin Ya yanzu wanda aka halicce shi cikin kwalliya wanda kuma a wajen husuma ko bayani baya iyawa saboda rauni ana nufin mace wata tafakhurun ga kuma alfahari nan kuma wajen 'yan kasuwa wajen masu abin da akwai masu ido da kwalli yanzu wani shi babban abin da yake gabansa kuɗinsa sun kai shi sun kai miliyan yanzu yunƙuransa ya wuce miliyan ya koma lissafi da ne biliyan in kuma aka kai biliyan ɗin fa ba huta za a yi ba ƙoƙari ake a koma lissafi da ne tiriliyan in miliyan ɗin da ta dala ce ko ta naira ce to ƙoƙari ake ta koma ta ne ta dala dan uwana talaka ba za ka fahimci wannan yaran ba amma da ka taɓa zama tsakanin manyan attajirai tsakanin manyan hamshakai na masu aikin gwamnati ko masu business na duniya na ƙasa da ƙasa to anan ka ji ana yi akwai yaron wani alhaji da ya zo ya gaya min ya ce akwai wani abokin ubangidansa tare suke yin gasa da ubangidan ya ce wallahi ba sau ɗaya ba sau biyu ba an sha ɗaukarsa a yi ciniki da shi za a biya shi ya faɗi adadin kadara ubangidansa ko kuɗin ba ya fa kwacewa za a yi ba kawai tsabar buri ne na rayuwa yanzu tun da wane yana da miliyan ni kuma ya zan yi in shi in zama mai biliyan in ya kamo ni ya zan in shi to shine wata fakur ko a unguwa za ka gani wane ya daga bene wane ma bari ya ɗaga kaga wannan an wuce lissafin talaka wanda shi sai ya fita zai samu abin da zai ci ba ta wannan ake ba ma'ana anan Allah yana so ya dunkule mana rayuwa da dukkan shashinta kuma kowanne in ka ɗauke shi a cikinsa akwai ƙalubalensa da aka Allah ya ce wata fakurun bainakum sai ku wani wani bangaren tsantsagwaran alfahari ne tsakaninku fil amwali wal auladi cikin yawan dukiya da yawan ƴaƴa wannan sai tabbatar maka da cewa yawan ƴaƴa arziki ne yawan ƴaƴa abin so ne a asali banda yanzu da shedan ya mana fitsari a ka ya zama da yawan mutane ba sa san haihuwa kuma ba komai ya ja musu haka ba sai dan suna haifar ƴaƴan da suke taron tsintsiya ba shara sai dan suna ba sa amfani da yawansu yawa arziki ne amma in ana ne amfani da shi amma idan yawa ba a amfani da shi to sai zama taron tsintsiya ba shara taron yuyuyu to anan Allah yana mana magana ne akan waɗanda suke amfani da yawan suka san ciwon kan yawa su ne iyayenmu da kakanninmu a da ko a ƙasar hausa a da yawan 'ya'yanka ke sa a yi maka sarauta yawan 'ya'yanka ke sa ka ku da yawa daga cin mutane kuɗi ku je ku tambayi tarihin attajiran ƙauye kai hannabin nan za ku ga yawan 'ya'yansu yawan arzikinsu domin a lokaci ne da daidai ƙarfinka daidai samunka ana zuwa a amfani da ƙarfin wajen ai aiki a noma a yi kaza a yi kaza a yi kaza da ka Allah maɗaukin sarki ya ce alfaharinku kuna yi a cikin dukiya kuma kuna yi a cikin ‘ya'ya shi Allah ya ce kafirai har tutiya suke da haka wa na nahnu aktaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina sun ce muna da yawan ‘ya'ya muna da yawan kuɗi ko Allah ba yadda ya iya da mu shine Allah ya ba su amsa yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati amin to da haka Allah yace wa takathurun fil amwali wal aulad sai Allah madaukakin sarki yace kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu duk wannan abin da muka gaya muku rashin tabbas sa. idan kai yaro ne saurayi da kake ji da ƙarfi rashin tabbacin wannan ƙarfin naka idan kai babba ne mai lafiya wanda kake zama a dabar hira daga waccan zuwa waccan ai ta hira ana zolaya juna rashin tabbacin wannan rayuwa idan ke budurwa ce yar kwalisa ta nuna wa sa'a ta sa a gaban mota to rashin tabbacin wannan kyan naki da wannan rayuwar da kike ciki idan kai mai yawan dukiya ne mai alfahari na fuwa na kaza zan kamo shi wannan shekarar nake sa ran kuɗi na za su kai tiriliyan kaza eh? Eh, ga gangaliyan ko gangaliyan za ka kai to wannan rashin tabbacinsa duk Allah ya dunkule sai ce ka masali gaifin kamar ruwan sama ne a'jabal kuffara nabatuhu wanda tsirran da ruwan sama ke saukarwa yana ƙawatar da manoma kalmar kuffaru a nan jam'i ne na kafir amma kafir ba alkufuru billahi ba alkufuru a nan bi ma'ana attarbiya manomi kafuri ne amma ba kafirci irin na ne. na fita daga musulunci ba kafirci ana nufin binne wani abu da wani abu domin a ma'anar kalmar kafirci a yaren larabci ko ma'anar ta yaren larabci shine binne wani abu da wani abu A tafiya shine annabi yace mata suna kafirci sai aka ce ayakfurna billah tana nufin suna kafircewa Allah sai ce la a'a ba haka nake nufi ba yakfurnal ashira suna kafircewa maza abin nufi suna lullube alherin da maza suke musu da butulci to shi manomi yana binne iri a cikin ƙasa shine aka kira shi da sunan kafiri da ma'anar luga shine Allah ya ce a ajabal kuffara nabatuhu tsirrai suna ƙayatar da me manoma duk yadda za ka ga duniya ta maka kore shar in kai ba manomi ba ne ci ma zaune ne ba kamar manomi ba yanzu ruwan nan duk da ake ta cewa ruwa bai zo ba kai dan birni kawai labarin ruwa kake baka san hadarin zuwansa da yawa ko rashin zuwansa da yawa ba amma wanda ya san asalin meye ruwa da lokacin zuwan ruwan da hadarin in bai zo ba in lokacin yayi da hadarin ya zo sama da bukata wannan sai manomi da shi shine Allah subhanahu wata'ala anan yace a ajabal kufar a wata ayar cikin suratul fati sai yace yujibu zurra'a Ka ga azurra'a nan sune al-kuffaru a can da ubangiji madaukakin sarki yace ajabal kufara batu. tsirrai suna kawatar da manoma idan yabanya ta yi kyau an gane ko to amma duk da haka abin baya tabbas thumma sannan zai zo ya bushe fatarahu musfarran kaga ya koma kore a yalo bayan da yana kore thumma yakunu hubaman sannan ya zama karmami ma a ƙarshe wannan matakan ne ƙarewar tsirrai to wannan ishara ce zuwa ga mu ma haka za mu bi mu ƙare inda kana da ƙarfi wata ran sai ka zama mai rauni kuma daman da raunin ka fara kamar shuka da rauni take farawa sai ta zo ta yi ƙarfi sai kuma ta sake yin mai rauni Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha to waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa a dunkule a cikin rayuwa su ne ƙalubalenmu kowanne daga cikinsa da za mu ɗauka mai fashin baƙi dalla-dalla za ka ga ƙalubalen da ke cikinsa yana da yawa to amma kamar yadda muka sani cikin dukkanin fagagen rayuwa babu fage mafi tsada kuma babu fage mafi haɗari irin fage na samartaka shi ya fi tsada kuma shi ya fi haɗari yaro ba ta shi ake ba shi yasa ko Allah madaukakin sarki bai dora masa alƙalamin rubutu ba tsoho shi kuwa samfur ne na samartaka masu hikima suka ce in kaga tsohon kirki to dama an yi mai saurayi ko matashin kirki ko mu ce dattijo haka ne in kaga dattijuwar arziki to an yi mai budurwar arziki domin lokacin da ka tsufa hoto ne na lokacin da kake saurayi tsufanka shi yake gaya wa mutane ya ka rayu ya samartakarka ta kasance shi yasa samartaka ta fi kowanne daga cikin zango na rayuwa ƙalubale da kuma haɗari sai mu zo mu kalli samartakanmu a yau da ƙalubalen samarinmu a yau a lokaci guda haɗe da 'yan mata samarinmu a yau na farko mu gode wa Allah da ya ba mu su da yawa inda a ce za mu amfani da yawan ta hanyar da ta dace to ba ƙaramin arziki za mu samu ba ba ƙaramin arziki muke da shi ba kamar yadda kuma kishiyar haka rashin yin abin da ya dace da rashin yin kaffa kaffa da samari da ɗora su akan tarbiyya ta gari to wannan kuma ba ƙaramin haɗari yake nuna mana muna fuskanta ba a gaba yau mu zo mu kalli yaya samarin mu suke ba za mu iya gane riba muke ciki ko asara muke ciki ba sai mun kalli samartaka a jiya samartaka a jiya take ne na me na kishin kai take ne na zumunci take ne na mutuntaka take ne na girmama na gaba take ne na neman abin kai abin nufi samarin da ba su da mutuwar zuciya suna da neman na kansu duk saurayin da ka samu yau a cikinmu idan na ce saurayi ina nufin na jiya irin waɗanda suka haura shekara hamsin to za ka ga rayuwar da suka yi ba irin rayuwar da samarin yau suke yi ba samarin da ba su da mutuwar zuciya da yawansu za ka samu sun yi noma a gonakin iyayensu da yawansu za ka ga su ne attajiran yau na yi hira da attajiri ba ɗaya ba ba biyu ba suna gaya min asalin arzikinsu wani zai ce maka gero ya noma a garinsu ya samu albarka buhu kaza daga nan ya siyar babansa ya masa izini ya fara bin kasuwannin ƙauye wani zai ce maka gyaɗa ce yanzu akwai wani gawurtaccen mai arziki yana faɗar wannan ‘ya'yansa duk sun sani yakan gaya musu wannan ba wai don gori ba don ya sa musu kishi suka ce da suna yara don yaransa yanzu akwai masu shekara hamsin suma a ciki suka ce wallahi babansu idan ya je kasuwar ƙauye ya dawo a ƙofar gidansa a nan zai kwanta a yashi ya baje ya yi baccinsa sai ya kai wajen sha biyun dare yana bacci kuma da jakar kuɗinsa tana nan yaransa suke cewa baba me yasa ya ce wannan kuɗin ba za a taɓa su ba saboda me ya ce saboda na halal ne babana ne mun yi noma a cikin noman shekarar yabanya ta yi kyau ya waran mun buhu kaza ya ce Allah ya ma albarka je ka ka nemi naka ya ce wallahi tun daga nan na san kuɗi na ba da isa ya ci yanzu kaga saurayin yau bai bi uban ba ballantana su noma ballantana a ware masa ballantana a ce Allah ya ma albarka ya halal hasara da ka samarin da ba su da mutuwar zuciya neman na kai suka sani ba wai ba sa kwalliya ba ne amma su samarin da suna rayuwa ne akan reality ba rayuwar fakejin suke yi ba saurayi ne yanzu zai je ya yi ƙarya iya kuɗin da ke aljihunsa kenan ya ƙutse ya sayo waya wani kuɗin wayar da ya siyan ma ba ta kai har yanzu ba ta gamshe shi ba ba irin ta yake so ba sai an ji an mata kwansan ƙarya an nuna tana da ido uku iphone ce kawai don ya ɗaga a gani haka kuma ƙarya ne fa ba iphone ɗin ba ce in ka caje kwali ce samarin da da 'yan matan da samari ne na gaske 'yan matan ma na gaske babu wani abu sunansa ƙarya ko sunansa yaudara wanda wannan yana daga cikin ginshiƙin abin da yake sawa Allah ya sawa mutum albarka kar ka zama mai wata mugunyar aƙida ta fuskar ha'inci ko yaudara samarin da suna da girmama na gaba kowa ya isa ya gaya musu sun ci za ka ga duk wata unguwa a da akan samu dattijo wanda shi ya girmi dukkanin mutanen unguwa ko ba dangin iya ba na baba duk a unguwar ana kallonsa uba idan ya fito irin da yamma ya sa kujeran nan irin ta manya ya zauna a unguwa kowa ya zo sai ya durƙusa ya gaishe shi ba wanda yake wucewa ta gabansa da takalmi la namiji wala mace kai matan da saboda girmama irin waɗannan dattawan in an san lokacin da ya zauna ne ba a aikan ko budurwa kar ta wuce ta gaban wane ya fito amma samarin yanzu kafaɗa suke yi da iyayensu da suka haife su ba wai fazancen wa ba a da wa ya isa ya distilin ɗin dukkanin yaran unguwa wanda ya girme ku a unguwa yayanku ne ko ba gidanku ɗaya ba kuma in kai ba daidai ba zai iya dukanka kuma babarka sai dai ta zo ta yi masa godiya babanka in ya zo aka gaya masa a wane yau yayi ba daidai ba wane ya dake shi sai ya zo yayi godiya na je Legas irin wannan ɗabi'a za ku ga har yanzu ƙabilu suna da ita yanzu mu mutanen da muke rayuwa yankin rijiyar lemo bacirawa ai muna rayuwa da ƙabilun kudu ba 'yan arewa ba idan kana da maƙociya inyamura ko bayarabiya ko igala ko ibra duk lokacin da za ku wuce wallahi sai ta gaishe ka ku lura da kyau da wannan amma a yau yarinya budurwa yar hausawa kai malamin ta ne a islamiyya amma in kuka a hanya a hanya jira take ka gaishe ta baka isa ta gaishe ka ba musamman ta je sakandare to kar kai mamaki ba wannan bakai babanta ma a gidansu ba ta gaishe shi to shine na je Legas nake faɗa irin wannan a wa'azi Hausawan Legas suka yi ta kallon juna sai da aka tashi suka ce wallahi malam haka ne ai mu gida ɗaya muke zaune da su yaran ƙabilu in muka tashi da safe suka rinka gaishe ka sai ka gaji uban ya gaishe ka uwar ta gaishe ka ƴaƴan su gaishe ka amma kai ɗin da ka haifa ba zai gaishe ka ba kake tsammanin gobe ka zama wani abu baka san ka gaida na gaban ka ba kuma kana tsammanin kai ma za ka girma ka zama babba wani ya zo ya gaishe ka to baka isa ba kamata dini dani yadda kai haka ake ma haka rayuwa take shi yasa mafi girman ƙalubalen da muke fuskanta yau a arewacin najeriya shine ƙalubale na rashin tarbiyya ƙalubale na rashin tarbiyya duk wani ƙalubale da ka sani mai sauƙi ne kuma ba mu kaɗai ya shafa ba in talauci ne a arewa ba mu kaɗai muke rayuwa ba akwai sauran ƙabilu amma za ka ga yadda talauci yake dukansu ba yadda yake dukan mu ba kenan mun bambanta da su yanzu da zan ce da kai fita ka je ka nemo min almajirin inyamuri almajirin bayarabe almajirin ibra almajirin idala wallahi ba za ka samu ba amma fita ka nemo almajirin bahaushe ba fulata ne Ya haske kama nemo to abin tambaya mu kaɗai ne mu kaɗai ne muke cikin talauci da matsatsin rayuwa a'a mu kaɗai ne muka sauka daga tsarin tarbiyya ta addini da ta al'ada wa'ancan yaya suke maganin matsalolin rayuwarsu sun riƙe al'adunsu ne na iyaye da kakanni mu ma da muna da namu bari ku ji a da a ƙasar hausa ba a bara baturen mulkin mallaka da ya zo arewa ya tarar da mu muna karatun addini karatun allo ɗin nan da ku sani kuma ba bara to ya ake a wancan lokacin ake riƙe almajiran munan duk product ne na makarantar allo almajirai ne amma Allah ban taɓa bara ba a ƙauye ne karatun allona ban taɓa bara ba saboda za ka samu a gari kowa rige-rige ake mana a ciyar da almajiri saboda girmama ƙur'ani a gidanmu na sani mahaifina ya riƙe almajirai da yawa kun san sanadiyar riƙe su wani da ya zo in yi bara ya sunan kawa ne in ya ji sunan wani ɗan uwansa ne kana da kwano a gidan nan akwai almajirin da ban sani ba ko yana raye tsokanarsa muke a gidanmu ya tashi saboda sunan kakanmu ne da shi sha'aibu asalin yadda ya zo gidanmu ban manta ba muna zaune a gida muna cin abinci babanmu yana zaune ya sa mu a gaba duk an yin kewaye faranti sai almajirin ya bara sai ya ce ya sunanka sai ce suna na sha'aibu sai ce kai kai baba ne ai ba zai yi baba da bara ba ya zo ya zauna muka ci abinci daga rana ya zama ɗan gida mu kuma tun da muka gane sunan kakanmu ne muka mai da shi abin tsokana to gidaje haka suke da a ƙasar hausa wannan sunan yayanka ne da shi kuma almajiri mai karatun Ƙur'ani ya zo ci abinci a gidanka alaramma kuwa duk yammacin duniya duk mutanen unguwa kowa zai fito da abinci a haɗa a tsangaya alaramma a ci tare da haka alaramman yana cikin kwanciyar hankali da natsuwa almajiransa ba su da matsala haka aka zo aka tarar da mu amma baturen mulkin mallaka da makirci da ɗiban wasu daga cikin mu ta hanyar wanke musu kwakwale sai da ya lalata mana wannan tarbiyyar kwata-kwata zumunci ya ƙaura a cikin al'ummar mu taimako ya ƙaura a cikin al'ummar mu larabawa har lokacin jahiliya mafi yawancin ɗabi'unmu na ƙasar hausa daga wajen larabawa muka ɗauko su mafi yawancinsu yanzu ɗabi'ar taimako ta a haɗa abu a ci tare ɗabi'a ce ta ƙabila ash'ariyun ƙabila abu musa ashari su tun lokacin jahiliya tun musulunci bai zo ba idan aka shiga yanayi irin wannan na talauci da fatara to yadda suke sai su kira duk ɗan ƙabilarsu sai a ce a zo an shiga talauci kowa ya kawo abin da yake da shi ka kawo abincin gidanka kuma ka kawo kuɗinka wani sai ka kaga ya jibge buhu goma ya ce aini a gidana alhamdulillah wani ya zo ya kawo jakunkunan kuɗi him wani kuma ya zo bai da ƙwaya hatsi to duk sun yadda idan aka wannan aka tara a ɗaki ɗaya sai a ce to duk a raba daidai wanda ya zo babu ƙwayar hatsi haka za su raba da wanda ya zo da buhu goma nan daidai da daidai wanda ya zo bai da ko sulai biyar haka za su raba da wanda ya zo da naira miliyan daidai da daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama annabi an aiko shi ya faɗi tarihin abin da suke kuma ya ce hum minni wa ana minhum ni nasu ne sunawa ne to yanzu ka je ka ga kabilar inyamurai I'm sorry to say tare da dukkan girmamawa ba nufin cin mutunci ba ga wata kabila cikin kabilan Najeriya a lokaci guda duk da tana da abubuwan da take da su na kurakurai amma tana da abin da zaka yaba mata wannan kabilar da na faɗa yamurai Allah ya sani da yawan ayyukan laifi a arewacin Najeriya yamurai ne suka kawo mana shi ba mu san fashi da makami ba sai da yamurai suka shigo cikin mu ba mu san nayin ba sai da yamurai suka shigo cikin mu ba mu san kidnapping ba duk wannan abubuwa nasu ne amma kun san duk da wannan abin da inyamurai suke da shi wannan ɗabi'ar ta taimako iyayensu da kakanninsu sun riƙe musu ita har yanzu yanzu a yau ka shiga kasuwannin kano ka ban cire maka kowace kasuwa ba ɗayan biyu za ka samu ko mai arzikin da ya ɗauko 'yan uwansa suke ƙarƙashinsa amma bautar da su yake ba jawo su ya don su ci arziki ba jawo su ya don yi don ya bautar da su tare aka haife su tun bai da kuɗin shi Allah ya masa alheri ya masa kuɗin ba don ya fi su ba amma zai zo ya ɗauki ƙaninsa ko wansa yana ƙarƙashinsa ba maganar lissafi ba maganar wani albashi takamaimai sai abin da ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya hana shi ba yi da kotun da zai kai shi ƙara ranar da ya faɗi ya mutu kuma ka zama zero kuɗin nasa ne da 'ya'yansa bayan ya gama haɗa kama gaba da me 'ya'yansa domin galibi irin waɗannan yaran 'ya'yansu sai su rinka ganin kai ne kuma ka hana musu rawar gaban hantsi matansu ma haka wani kuma za ka je ka tarar da shi kuma kwata-kwata yana da arzikin amma babu 'yan uwansa a jikinsa saboda me kar su matse shi su cuce shi to amma ku kalli inyamurai ba wani inyamuri da yake juya arziki wanda babu dan uwansa inyamuri a jikinsa kai abin ya wuce maganar dan uwansa na jini dan ƙauyensu kun sanya suke yi su ƙauyukansu ko ina kowa ya san kowa idan ka fito neman arziki ka samu kuɗi da ka je ka ga gida ka yi gaisuwa mun duk inda za ka je suna da ƙungiyoyinsu in ka je sai ka je ka yi rijista baƙon inyamuri ne yau ya shigo kano daga onitsha ya sauka a sabon gari sai ya je wajen shugaban inyamurai na sabon gari ya yi rijista in bai yi haka ba to duk bala'in da ya taso masa ba ruwan inyamurai ba ruwansu da shi sai ya je ya yi rijista sun san me ya zo yi ba zai ja musu abin kunya ba suna kula da shi matsalarsa matsalarsu ce matsalarsu matsalarsa ce ana taro lokaci lokaci ana asusu ana aje kuɗi don ko ta kwana to ranar da ya koma gida ya je ganin gida za a tambaye shi a ina kake a waje kaza manyansu za su yi waya da shugabannin wajen ɗanmu ya zo wajen ku eh me yake yi kaza kaza da kaza da kaza idan zai taho sai a ce masa to ga yaran unguwa nan ka ɗauki ɗaya daga ciki ka kai shi shi ma ya je ya samu arziki ba kawai shawararsa ake nema ba umarni ne umarni ne ku lura da kyau su suna girma suna kuɗi kuma suna biyayya ga shugabanninsu mu ko ko a mu in kai kuɗi ka fi ƙarfin iyayenka ba wai iyayen waje ba na al'umma iyayenka ma na gida babanka tsoron ya gaya ma magana yake babanka tsoron ta gaya maka magana take ballantana wani wa yanzu ta girma kowa amma su kuwa lokacin da suke girma suke zama wani lokacin societin su suke juya su da haka za a ce da shi ɗauki yaro ka kawo in ya ɗau yaron nan ya taho da shi da ya dawo inda yake sana'a zai kai shi ƙungiyar ya ce to gashi nan an bani yaro daga ƙauye za a yi wa yaron nan rijista za a san wani sana'a zai ɗora shi a kai an san kwanan watan da ya zo da yaran da ranar da ya fara masa kasuwanci a ka'ida sun san sirrin wannan kasuwancin shekara kaza dole ya yi shi ko yana so ko baya so dole ya yi shi a zo a bikin yayewa a waran masa wani abu shi ma ya ci gashin kansa idan yaron ya masa barna su waɗannan shugabannin suna gani za a zo a yi lissafi ka cuce shi sai ka biya shi kai ma baka isa ba biyan shi ne ba wai ya kai ka wani kurkuku a daure ka ba ai wannan sana'ar da yake biyan ka yake ko eh nawa nawa yake baka kaza in ma tara ma yake eh to sai ka biya shi sai kai masa aiki na wannan kuɗin da kai masa barna kafin a yaye ka da ka in ma ka yi cuta kanka ka cuta kai ne za a yaye ka a shekara uku yanzu yayan ya koma shekara tara ka gawa gari yawa ya kai to su sun rike kansu shi yasa ni sau da dama wallahi ina ganin wannan yana daga ciki a tunanina na abin da ya sa Allah ya rike musu arzikinsu duk da kafirai ne amma tunda suna kwatanta wannan adalcin da wuya ka samu karar arziki a cikinsu sai ka samu in inyamuri shekara ashirin yana kasuwanci yadda ka shin nan bai canja ba sai dai gaba sannan su ba su da fariya irin tamu malam bahaushe ne yanzu da ya samu ribar naira dubu goma to zai je ya yi rayuwar karya ta naira dubu bakwai kai wani ma sai ya tafi da goma duka ya zauna ba da ko amma masana wanda suke mu'amala da inyamurai suna faɗa in kaga inyamuri ya sai maka wayar dubu goma to ka tabbatar da yana da dubu ɗari a aljihu estara ku je ku gani idan suna kasuwanci ai kuna kasuwanci kasuwa ɗaya da su su rayuwarsu gaskiya da gaskiya ce wai malam ya sai malam za ku ga idan inyamuri yana kasuwanci nan inyamuri can inyamuri ba sa yarda wai yaranmu masu wake da shinkafa suna kawo musu abinci abincin da ba zai rike ka ba ka je kai kwadagon naira dubu ɗaya a rana wake da shinkafar da ba zai rike ka ba na ɗari bakwai ka kwasa to riba ɗari uku ka da ita gida me aka yi kenan riba ka da ita ko asara asara amma inyamuri idan yana kasuwanci za ka ga ɗan uwarsu inyamura suke kawowa a tsakaninsu sai ta rinƙa musu wani abinci bakin ne ya da ta zuba man ruwa ga wannan ayabar wannan agadar sun yanka ta saboda tsabar tattalin arziki ma ba a soya ta da mai sai dai a gasa kar ai asarar mai sai ka ga sai wake sai garin rogo to wannan in ka ci shi kai ka gwada ci ta gani inda a wasa kai kwana uku baka sa ya nema abinci ba kuma haka za ka ga suna nema suna daɗa ma zama kirɓa kirɓa saboda suna cin abin gina jiki kuma kuɗin suke samu fa sannan inyamuri ya za inyamuri ya zo maka wani sa shadda in kaga inyamuri ya fara sa shadda to ya tara kuɗi da yawa amma didigan yadi suke sawa jins ɗin nan yake sa da kirɓaɓɓiyar riga in kaga inyamuri ya fara wuce sa jins to wallahi ya tara kuɗi mai yawa to wannan ita ce asalin rayuwar iyayen mu a da ta gaskiya da gaskiya da suka kwaikwaya mu kuma muka batta muka koma shirme da shashanci ƙaramin misali sau da dama ina faɗa don kowa ya gane lokacin da ake boko haram ko kana so ko baka so boko haram a arewa aka yi ta ƙabilun arewa su ne yaransu da yawa suka shiga boko haram ba wai su ɗaya ba ne amma su yaran suka fi yawa ko dai hausawa ko fulani ko bare bare ko lokacin da ake tsaka da boko haram babu wata jiha mai girma mai daraja a arewa da boko haram ba su kai mata hari ba kuma mu ne ko ba haka ba babu wani babba mai daraja mai kima da ƴan boko haram ba su wulakanta shi ba sun kashe sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya da yawa sun sha da kafarsu sun kashe tsofaffin janar na soja waɗannan mutane a cikin al'umma ko ta kafirai suna da gogewar rayuwa ba a sakaci da su a ce mutum ya yi aikin soja ya kai janar ai bango ne madafa a cikin al'umma saboda yana da experience na rayuwa mutum ya gama gwaramiyar rayuwa ya zo ya zama basarake ai wannan abin a mutunta ne to ballantana uwa uba malaman addini malaman addini nawa boko haram suka kashe ƙungiyar da zaka kwatanta ta da boko haram a kudu ita ce ƙungiyar IPOP ta inyamurai ita ce tsantsagwarin ƙungiyar ta'addanci amma ga yamin yan IPOP suna kashe manyan su kashe manyan su lokacin da boko haram take ci a arewacin Najeriya ba babban da ya isa ya gaya wa yan boko haram su ji single handed mutum ɗaya ya tsawatar musu babu shi la malamin addini wala basarakin gargajiya wala tsohon janar na soja ba wanda isa ya gaya musu su amma kun san 'yan IPOP lokacin da suka tada jijiyar wuya suka fara bawa gwamnatin Buhari ciwon kai farkon shigowarta kun san suwa suka kashe ta dattawan inyamurai ne suka zo suka ga shugaban ƙasa suka ce a basu awa ashirin da hudu in dai 'ya'yansu ne da suka san sun haifa za su gaya musu za su ji wallahi awa ashirin da hudu kowane uba ya je ya kira ɗansa wannan magana a dina ta ahir shi kenan sai suka zauna lafiya yau ku zo ku kalli kano da faɗan daba ku zo ku kalli kano da faɗan daba yara ne masu shekara goma sha takwas in sun yi wuta ne suke kaiwa ashirin da biyar suke hana iyayensu su fito waje suke hana yayyansu suke hana iyayensu mata suke hana ƙannin iyayensu yaro ya zo ya sha kwaya a unguwarsu ya fito da makami rana tsaka ba kunya ubansa ba kunya uwarsa ba kunya wa ko ƙani ko makoci to ku gane tazarar da take tsakanin mu ɗan arewa da 'yan kudu ko da 'yan kudu suna cikin wasu abubuwa nasu na kansu amma control ɗin ƴaƴansu bai kwace musu ba wannan na buga misali da inyamuri kar in ce da kai bai rabe kar in ce da kai bai rabe duk wata matsala da ɗan adam zai shiga wallahi tana da sauƙi akan matsalar taɓarɓarewar tarbiyya duk wata matsala da ɗan adam zai shiga tana da sauƙi akan matsalar taɓarɓarewar tarbiyya talauci baya tabbata duk wani matsatsi da ka sani na rayuwa baya tabbata amma a ce tarbiyya ta gurɓace to gaba ɗaya al'umma ta lalace sai mu zo mu kalli me yasa suka riƙe 'ya'yansu ba su ƙarfinsu ba ko sun sha ƙwaya sun san iyayensu ne me yasa 'ya'yanmu suka fi ƙarfinmu ko da ba su sha ƙwaya ba yanzu idan ka ce a society mu yara suna shaye-shaye tunda mun buga misali da yan daba wani zai ce to da Allah rabu da su wannan yan shaye-shaye ne nawa ne wanda ba yan shaye-shayen ba a gaya musu su ji yan shaye-shayen a cikin mu nawa ne idan ka ce yan shaye-shaye suna da yawa ka buga lissafi yadda za ka gane wanda ba sa shan sun fi su yawa duk gida in mun ɗauka akwai mutum goma bai wuce a ce in ta wuta a samu yan shaye-shaye biyu ba a cikinsu ashe kenan har yanzu wanda ba sa shan sun fi sun fi yawa amma kuma lalacewar tarbiyyar tana nan to mu gaya wa kanmu gaskiya kun ga inyamurai kun ga yarbawa kun ga bahaushe a da abin da ya sa 'ya'yansu ba su fi ƙarfinsu ba sun riƙe damuwar 'ya'yansu sun riƙe damuwar iyalansu Allah ya gaya mana wannan sirrin a matsayinmu na musulmi amma muna karantawa muna wucewa ubangiji yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne jagororin mata haka Allah ya tun a asalin rayuwa domin rayuwa ba ta yiwa a yi ta ci barkatai dole sai an samu shugaba to a tsarin Allah namiji shi yake shugabanci ba mace ba wannan kuma ganin dama Allah ne inna rabbaka fa'alul lima yuridu baka ce masa dan me haka haka ya ga dama to sannan sai ya faɗi wani abu na biyu wanda shi kuma sirri ne Allah ya bashi a hannun maza sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim kuma abin da ke baku girma da mutunci da martaba ga 'ya'yanku da matanku kashe musu kuɗin da kuke yi duk dattijan da ya shekara sittin a ƙasar hausa wallahi sunna tallahi bai isa ya ce maka a gidansu su goma bane ba zai wuya a da a ƙasar bahaushe ya'ya sittin saba'in ake irgawa na riski kakata ƙanwace ga kaka na mahaifin mahaifiyata idan muna so mu mata wasan jika da kaka ta fashe da kuka sai mu ce Allah sarki baba yanzu saura ke kadai saboda a gidansu su 84 ne ta ce ita ce ta ƙarshe duk sun mutu sun bata. to in ta tuna wannan tawagar ta gidansu yau ba kowa sai ita sai ta fashe da kuka to da bahaushe mata hudu ne ‘ya'ya talatin ‘ya'ya arba'in ‘ya'ya sittin amma a ‘ya'ya arba'in hamsin sittin ɗin nan ba wanda ya fi ƙarfin ubansa wani sai ya ɗauka cewa da carbi ya riƙe su a'a ba da carbi kaɗai ba farko da dawarsa ya riƙe su da gero ya riƙe su duk waɗannan 'ya'yan gabaki ɗayansu bai basu kara zuba ba in safiya ta yi sai ya samun musu aikin in manomi ne duk ya tasa su a tafi noma in mai sana'ar hannu ne duk ya tasa su tafi wajen sana'a in karatu zai kai su duk ya kai su makaranta amma yau ka je duk unguwan mu ka gani wani za ka samu ‘ya'yansa biyu ba wanda yake zuwa makaranta uku ba wanda yake zuwa makaranta waɗannan yaran da muke fitowa muna kallo da safe ka fita aiki waɗansu sun tafi makaranta amma kaga wancan ba wando waccan ba riga suna ta tsalle-tsalle a titi kamar wasa ake barin su su suke girma su zo su fi ƙarfin mu tun suna ƙanana ba san tausayin iyaye ba ana tsabar sanyi an koro shi waje an koro ta waje ya tsinci can a kwata ya tsinci can a kaza tun yana ɗan ƙaramin yaro bai san komai ba ya zama ɗan jari bola idan ya taso in budurwa ce ta taso ta fara ta fitar da nonuwa samari sun fara santa da kuma sai a batta da duniya da samari sai ka zo ka ga yarinya a cikin unguwa karfe goma dare tana cikin bakar duhuwa da wani ba a san waye ba iyayenmu a da ɗayanka arba'in hamsin sittin amma babu wanda zai kulle gida kai ne na ƙarshen rufe gida sai ka tabbatar da sun shigo cikin dare dattawa suke fita su irga ƴaƴansu kowa ya shigo in asuba su tashi su tashi 'ya'yansu su tafi da su masallaci amma yanzu saboda lalacewar malam bahaushe yassa tana zance zai ce in kin gama ki rufe kofa yarinya za ta fita ta yawon ban za ta dawo da gabjejiyar waya wayar da in ka buga kuɗinta da ita da ubanta ga baki ɗaya har ragon sunansu ba su kashe kuɗin ba a ina ta samo ba ruwansa a tarbiyyar bahaushe a da idan ɗanka ya kawo kudi. baka san sana'arsa ba baka ci ku tambayi masu shekaru a cikin mu sun san wannan akwai sana'o'in da sana'a ce an sani amma saboda bahaushe bai yadda da wannan sana'ar ba wallahi in ɗanka yana yi baka cin abin hannunsa ba zan kama sunan sana'a ba kar in sa masu irin wannan sana'a a cikin tsarguwa amma sana'a ce amma a yau malam bahaushe baya tambayar ina yarsa ta samo kuɗi ba faɗa ma namiji ake magana ba ya wanda kai ka san mace ta je ta nemo kuɗi ta kawo iyayenta ai akwai alamar tambaya me kai ta samu to wannan ita ce rayuwar ƙarya da muke yi zumunci ya lalace a da ɗan uwanka sai ta tasarrufi da 'ya'yanka ya isa amma a yau wani iyayensa ma an suka sa mai baki akan sha'anin 'ya'yansa sai su faɗa da shi to ina albarka ina za a samu albarka to waɗannan abubuwan da muke rainawa su suka taru suka mai da mu yanayin da muke ciki su suka taru suka mai da mu baya su suka taru suka wargaza mu su suka taru suka mai da mu dolaye susaye su suka taru suka mai da mu tsintsiya haihuwar yuyuyu su suka taru suka mai da mu juji duk wanda ya ɗebo shararsa a najeriya akan mu yake zubawa saboda mun zama ba mu da sanin ciwon kanmu babu mutuntaka a tsakaninmu babu girmama mai girma a cikinmu bahaushe ya magana ya ce laifin yaro ƙiwa laifin babba rowa manyan cikinmu ba su damu da tattalin matasan ba matasan ba sa ganin girman manya iyaye a gida sun watsar da yara kowane yaro ya tashi yana ganin da buga-bugarsa shi ma zai surviving a rayuwa da aka kowa ma ya ta kansa amma ga su yadda waɗancan suke yi yanzu ka ga a wancan misali da na buga mana na inyamurai suna ɗaukar 'ya'yan unguwa ma suna ba wa masu halin cikinsu su je su rainan musu su su zami musu al'umma ba yadda za a yi kai a ɗauke ka ba ɗan kowa ba a kai ka wajen wani ka ci arziki kuma ka girma kai ma kai arzikin kai kuma a baka na wani kace ba za ka rike ba baka isa ba kuma fa ba wai kangara ce ba su da ita ba amma sun sai da suke tankwara kangarare a cikin su magana ta ƙarshe da zan cike mana da ita wannan magana sau da dama ina nanata tata kuma ina faɗa ne don mu kishi wata ɗaliba ta ce take bani labari wata rana a makarantar mu ta matan aure nake yi wa mata bayani irin wannan sai ta daga hannu likita ce ta asibiti ta ce malam wannan abin da kake faɗa ni na gan shi da idona ina da wata ƙawa inyamura tare muke aiki da ita mijinta ma'aikacin banki ne original manager ne na wani banki yana zaune a nan kano ta ce wata rana sai suka je garinsu gaida iyayensu da suka je suka gaida iyayensu kun san za ku ga a fim ɗin inyamurai ana nuno wasu tsofaffi a gindin bishiya za su zo su zauna kawai suna kaɗa isga suna fifita manyan gari kenan su ne elders kamar ka ce nan mai unguwa ne da hakimi da dagaci suna da majalisa dole in ka shigo gari sai ka je ka gaishe su amma mu yau kaga in ka yi kuɗi na za ka sai fili sai dai mai unguwa ya zo ka ya sa ma hannu a takarda ba za ka je ba to amma su ko me ka zama in ka shigo sai ka je wannan gindin bishiyar ka durƙusa ka gaida waɗannan dan wane kenan kaza kaza kaza ka nemi albarka to shi wannan ne kuɗin manajan bankin da ya je ƙauyen ya je ya gaida waɗannan tsofaffin sai suka ce masa kaga hanyar garin mu duk ta lalace nan ce mahaifar babanka kaza kaza kai ma nan kai ta ya yarinta kafin ka zama abin da ka zama ya dariya suka ce eh sai suka ce to ka kawo miliyan biyu za a sai burji a zuba a wannan ƙasa a wannan unguwar a wannan hanyar sai ya ce to ba komai ba komai sai ya taho da ya taho sai ya kiyaye kai musu miliyan biyu tun daga nan sai ya daina zuwa ƙauyen sai dai tura iyayensa su zo Abuja sai a haɗu a nan a gaisa su su koma shi ya dawo arewa to bari ku ga yadda suke disiplin ɗin 'ya'yansu. ana nan sai ya mutu ba daɗewa ya mutu a Kano kuma kun san su a al'adarsu idan mutum ya mutu a arewa ko ina ɗansu ya mutu sai an yi ne sai an kai gawarsa gida in ba haka ba matarsa bata isa ta koma ba saboda su sun yadda da maita da tsafi sai a ce kashe shi ta yi don ka cinye kuɗin gaba sai ta kulle da danginsa da danginta a can to lokacin da ya mutu a nan sai ta waya gida ta ce mai gida ya mutu za ta kawo ga wasu abin ne sai an je an gaya waɗannan tsofaffin iyayensa suka je suka gaya musu suka ce to mai unguwa wane ya mutu za a kawo ga wasu abin ne sai suka ce a tafau ba za a kawo ga wasu wannan ƙauyen ba saboda ne ai yana da rai mun ce kawo miliyan biyu a zuba birji ba hanyar da zai ga wasu za ta biyo ta shigo garin nan wallahi a lokacin iyayensa suka rinka kai mari suna kai gwauro suna ba da haƙuri a yadda gawar ta shigo sai da matar ta yi waya aka haɗa ta da hakimin garin ana ba shi haƙuri sai ya ce to za su tattauna da 'yan majalisarsa aka tattauna suka ce to sun yadda za a kawo gawarsa abin ne amma yanzu miliyan biyu ta zama biyar ga akawun nan na masarauta in miliyan biyar ta shigo gawa ta zo in miliyan biyar ba ta shigo ba kar ya zo ba sa bukatar sa sun yafi sun bar wa arewa shi wallahi wannan ɗalibar ta take gaya mun tace wallahi malam sai da ta transfer wannan miliyan biyar sannan ta kai gawa muka ce ki bar shi mana ki rike kuɗin ta ce ina ai in dai ban tura wannan kuɗin ba ban kai gawarsa gida ba to da ni da ƴaƴana garin mu har abada ba zai shigo ba kun ga yadda suke discipline ɗin ƴaƴansu ka zama babba amma baka gagari community ba irin wannan tarbiyya fa duk akwai ta addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai lokacin da baye wa mutane sallah in suka mutu kun san me ya ja ba wai kafiri bane musulmi amma mutane da suka fara cin bashi ba sa biya aka zo aka gaya wa annabi wannan ya kawo ƙara an ci bashin zaba ba a biya shi ba wancan ma haka sai annabi ya daina wa duk wanda ya mutu da bashi sallah tun daga nan mutane suka koma suna biyan bashi da wuri sai aka yi maganin wannan matsala al'umma tana da abin da za ta disiplin ɗin al'ummata amma yau muku kalli a cikinmu za a samu wani an sani mai sai da ƙwaya ne ɓata 'ya'yan mutane yake wani ɗan neman maza ne ɓata yaran mutane yake wance mai tara yara ne tana ɓata 'ya'yan mutane a unguwa amma kowa tsoron ya musu magana yake yi kila wancan mai sai da ƙwaya yana ɓata yaran mutane amma idan an yi maka haihuwa za ka koma ka je ka ce ya taimaka ma zai baka ragon suna wannan wani irin sakarci ne da rashin hankali sai muka wayi gari a mu ake samun masu sayarwa da 'ya'yanmu kwaya suke lalata su ba mu da wani mataki da za mu ɗauka na mu horar da su na a mu la a unguwanninmu muna jiran ne hukuma ita za ta zo ta mana wannan aiki wani bpn da yake unguwa ku kila ba in muri ne ina ruwansa da ku ku za ku fara maganin matsalar ku sai ku je ya taimake ku yanzu wannan faɗan daban duk da ake ta yi wai jira ake yi wai 'yan sanda su zo su yi maganin daba ɗan sanda bindiga ce da shi a cikin minti kaɗan ɗan sanda zai kashe 'ya'yanku to amma su ake a kashe su sai ka ji ɗazu-ɗazun nan wani yake bani labari ai ɗan yaran bin ɗan sanda suke a guje nake sa da karɓar ɗan sanda gudan musu suke ba gudan musu suke ba za da baya ga rago ba tsoro ba ne ba so ake ku gyara 'ya'yanku cikin yaran da ake bani labari wanda ya addabi mutane a cikin dala akwai yaran da na san ubansa aka gaya min islamiyyarsu na san malamansa aka ce yaron kafin ya riƙa ya zama haka ya taɓa zuwa makarantar islamiyya da askin banza sai ɗaya daga cikin malaman sa ya kishi shi je ka aske marinsa aka kawai ba aka ce je ka aske babansa ya kamo hannunsa ya dawo da shi makarantar ya zo ya rashin mutunci kuma dattijo ne ba tsoho ne ya kwalla wa malamin mari to yanzu yaron yana cikin waɗanda suke tada hankalin al'umma ka zo ka mari malami akan ɗanka malamin da ba wai ka talle ya ɗora wa ɗanka ba ba wani zai ya sa shi ba wai gyara yake yi don ka mori abinka amma kai wannan rashin mutuncin mu ba experience malamin islamiyya ne don mu gaya wa iyaye don ku shiga taitayinku wallahi duk yaron da ubansa ya je yayi wa malamin makaranta rashin mutunci a kansa wallahi wannan mun sha gani ba ɗaya ba ba ba sai yaron ya sa ka kuka za ka ga iyaye mata a da kiɗanta a makarantar islamiyya in aboko ne ba sa zuwa saboda aboko da turanci za a yi magana bai iya turanci ba amma a islamiyya da hausa ake magana zai je zagi rashin mutunci ta je ta zagi ta rashin mutunci me laifin ɗanta ya makara an yi karatun fatiha baya ne to duk wanda ya wannan ya rubuta ya aje wallahi ba baki muke ba yau da gobe ce ta tabbatar duk ɗan da aka je aka yi rashin mutunci a kansa ko a makarantar allo ko a makarantar islamiyya wallahi wannan yaron wabi yake yi fita zakka yake yi sai ya sa iyayen kuka waɗannan su ne abubuwan mafi girman ƙalubalen da bahaushe yake ciki a yau ƙalubalenmu na rashin tarbiyya ƙalubalenmu na rashin tsawatarwa wanda uwa uba abin da ya ɗauki wannan shine yarda iyalanmu da muka yi ba wanda za ka samu ɗansa ba makarantar boko ba ta arabiya ba sana'a sai bahaushe amma ƙabilu duk inda 'ya'yansu suke karatun boko kuma suna haɗa musu da sana'a na sha faɗar wannan zan nanata yanzu idan za ka wuce nan titin rijiyar lemo za ka ga tsofaffi da yawa ko dai ibra ko igala ko yarbawa suna sai da ni biredi ko roba ko wani abu kuma da 'ya'yansu a kusa da su ko suna gasa masara ko suna gasa kosai da doya amma a lokaci guda kuma za ka ga hausawa masu irin wannan shekarun tsofaffi su kuma suna bara yadda mai biredi za ta yi sammako ta fita kasa biredinta tsohuwar da ya rabiya ko inyamura haka bahaushiya tsohuwa kuma za ta yi sammakon bara ita waccan za ta fita da 'ya'yanta tana koya musu sana'a wannan kuma za ta fita da jikokinta tana koya musu ne bara da mutuwar zuciya za ka ga yarinya budurwa rabiya ko jami'a take yi in uwarta tana so ya kosa ba ta raina wannan sana'ar ta uwar kan ta tafi jami'a sai ta zauna ta kunsa wa uwar kosan in ta dawo ta zo ta tsare mata amma ƴaƴan Hausawa babu wannan iyaye sun saki ƴaƴansu sun watsar da su an yi rashin sa'a miyagun ƴan siyasa sun zo sun karɓa miyagun masu neman kuɗin zalunci wajen sai da ƙwayoyi sun zo sun tallata shi shikenan al'umma ta tashi daga aiki wallahi bom ɗin da yake arewacin Najeriya na irin waɗannan matsaltsali Allah kaɗai ya san shi Allah maɗaukakin sarki ka ba mu kyakkyawan mafita kuma wallahi ba mu da mafita ba mu da makoma sai mun dawo zuwa ga koyarwa addininmu a masallatai mu rinƙa yin kwamitoci muna da kwamitoci amma galibi sai ka samu kuma abin takaici wai kwamitin masallaci an buge da cacar baki da cece kuce liman ya makar bai zo ya tada sallah akan lokaci ba ya ƙara minti biyar wani azarbaɓi ya shige da ya tada ƙara minti biyar ba a saurara yadda Allah ya ji kan malam Jafar ya ce galibin sallar da suke wa irin wannan wargin sallolin da ba a yin karatu a bayyana ne Dan azahar ce liman bai zo ba wani zai sauri ya shige saboda ba a fatiha a bayyane yace amma da magarba ce ko isha sai dai su ta guna guni saboda kowa yana tsoron kai Fatiha fata sa ya tori bai iya ba a madadin kwamitin masallaci na unguwanni ya fi damuwa da yaran unguwan da ba sa zuwa makaranta ne matsala iyayen da an san suna da hali kin yi suka yi a kira su a musu nasiha ku kai ku makaranta ba ka da wata hujja cewa talauci ya shi ba ka sa ɗanka a makaranta ba ƙarya ne duk yanayin da kake ciki akwai labin ɗin da ɗanka zai iya har yanzu akwai makarantar da ake karɓar kuɗin laraba naira biyar in ma baka kai ba ba a damuwa akwai makarantun allo ina faɗa ina nanatawa ga muni da mala duk product ne na makarantar allo kuma yanzu mu dukkan mu lecturer ne a tashiri institution shi a jami'a yake ni kuma a legal nake amma makarantun allo muka ashe kenan ana iya farawa daga makarantar allo a tafari ina to amma matsalar shi ne kai baka kai ɗanka makarantar tsadar ba baka kai shi ta gwamnatin ba baka kai shi ta tokar ba baka kai ka bar shi yana yawo a titi to ya zai zama wani abu ba zai taɓa zama wani abu ba Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta Allah ka dawo da mu cikin hayyacin mu Allah ka dawo da mu cikin tunanin mu Allah ka mai da mu zuwa ga addinin mu dawa mai kyau assalamu alaikum wa rahmatullah mara Allah ya saka da alkhairi wannan gwalagwalan a kalmomi da shawo da nasihu da aka yi wa al'umma ya gyara kuma wannan damar shi ne abin da ya dace mutum mun haɗu mu ga junan mu gaskiya kan mu tsaya shi mu zama laifi tudu mu take namu mu dinga hango na ah, wannan ban sani shi malam kamar ya san zuciya ta ko ne damar gane kai abu amma ni daban bisan da ko karatu ne na fi son mai magana akan abin da ya gane mu gyara sama da magana akan wasu wanda su al'umma suna so ne ke magana akan wasu ka birge su amma ka bar na ku ka. ko muna bari laifin yana ta taruwa ba mu yi kokari mun kawar da shi ba daga cikin abubuwan da malam ya sai mana hikima ya fara kawo mana mecece duniya don mu san duniyar nan da muke ciki wato wani gida ne kamar yadda malaman su suke ta a duniya darun liman la darala gida ne amma da mutumin da ba shi da gaba da mutumin da ba shi da gida gida to duniya ita ce gidansa wannan baiti da ke so na amwalu na amwaluna li zawi mirasi da hmm, suma'uha لا دار للمرء لا دار للمرئ قبل الموت بعد الموت يسكنها الا الذي قبل الموت يبنيها يبنيها فان بناها بخير خاب مسكنها وان بناها بشر خاب خاب بنيها حتى دعاء كرسي من اتشوا متم فضاش ده ولو جدا ده زي زونا سي جدا كابو ممشي انت سي لا جرا ان يا جنا ده الخير to gidan zai mar daɗi ya yi mai kyau ya zai zaman lafiya. in ya gina da sharri to ya gina mummunan abu kuma ya tashi saboda haka malam da ya hankalin mu kan haka sai kuma ya gangaro zuwa ga halayen mu na hausawa kasa an ce ɗan bahaushe mai ban hausa ba na manta na taɓa yin wata waka yau shekara wajen talatin malam dan ina jikin ta ba a kashe shari'a ne ta a jakara ne wannan waka dan bahaushe ne ban hausa hmm. na ma da bai ko cikin sinti amma lokacin ma ina faɗin halaye ne irin na bahaushe na ban hausa shi ne kaza shi ne kaza kamar da yamma malami ya wannan darasi to yawa a dunkule yana ganin abin da ya jawo mana haka akwai wasu abubuwa duka malam ya fito wasu na farko kamar yadda ya faɗa sauka daga kan tarbiyyar da kiyaye da kafin shi ba haushe da karabi da shi ko ba su. abinda iko ya yi tasirin da shi na larabawa a hulɗar da aka dinga ta kasuwanci wanda mun riga mutanen kudu waye sanda bature ya zo su abinda suke sawa a gabansu da bayansu ganye ne mu kuma tun a lokacin muna da tufafin mu muna da komai da duk harin masarautu saboda shekara sama da ɗari biyar kafin zuwan bature mm. mu arewacin najeriya da ɗan na nijar muna hulɗa da ƙasashen laraba muna ciniki da su mun tasirantar su wannan ya sa ma akwai abubuwa da dama yanzu ita ce a faɗa ma su da hausa ba za a iya faɗa ma yanzu na ce ku bani sunan ranaku da hausa za ku iya bani duk iftira da aka yi aka mai da na larabci ya zama na hausa ka gaya min sunan asabar لهوسا السبت في ألف تاع السبت نهد فا الأهد الأهد شيء ما ده دورش كبر على هد هو الاثنين فا الاثنين الثلاثاء الثلاثاء الأربعاء لا ربا الخميس الخميس مكتئ الخميس الجمعة مكتئ الجمعة wannan tasirin alaƙar mu muna fada namu amma ya ɓata ai ba za ka ce kafin zuwan laraba ba mu da su amma sun ɓata saboda ƙarfin tasirin alaƙar mu da su wallahi wannan ko ba na su zai gyara amma duka abin da ya jawo al'ummar mu lalacewa mun da kanmu mu mutane ne da Allah ya sa muke yawo Gurare daban-daban domin a cikin ƙabilun da suke yawo a duniya musamman afirka hausa fulani suna da to sai muka ɗauka idan na bar kano na je katsina da zama zama ya kama ni da aure to sai in ɗauka tun da nan ba nan aka yi ne tun da daga dama zai kuma shi ne fuskan magana idan ba zan fare ya zo kano sai ɗauka abin da ya dama zai idan ba saukwace ya je borno sai ɗauka abin da ya dama zai sai muka dinga cutar kanmu da kanmu kuma mu ne dai muke kewaye a mu muke yawo da tun da al'umma ɗaya to duk mutumin da ya zo kuma duk mutumin da ya taso daga sokoto gafara katsina kana zari ko ina ne ya je wani waje da wannan kyakkyawar tada yake tashi amma in ya je wani wajen sai yake ganin da shi ba ko ne ba lallai a sa shi a hana shi sai muka dinga cutar kanmu na wannan kuma ba na ce wani gari da duka haka ne duk wanda ya je wani gari duk da ɗan uwansa ne musulmi sai yake ganin abin da ya dama su sai ya bar al'adunsa ta a baya mai isa a mu yanzu ne ma matasan suke zuwa da neman amma mu da a baya duk mutumin da ya tafi Lagos an san ya tafi wace wasu saboda in ka ba ku ba dama haka ake kiran ta eko inda gari ne ko gidan da ba ku ba abinda mutum ya ga dama zai wala muna da mutanen da muka san mun tashi da su sun je sun yi shekara wajen talatin ashirin da wani abu da sun gaba su da kokon saboda ai suna ganin mun je garin da ba ma wanda ya san sai mutum ya ta watsewa da ba zai iya da su to wannan sai ya shafe mai dawo har cikin garuruwanmu na musulmi ɗan uwanmu ƙabilanmu da addinin ɗaya in mun je ba za mu ba abubuwa ta mai kyau ba sai mu zo mu wannan ya cutar da abu na biyu sun tsananin san kai da san ƴaƴa da Allah ya sa maka cusa wannan yanzu kana ji kana ganin yaro ya abu sai shi in kai magana sai ka fata har a nan ɗin na ga mutanen da an kai musu ƙarar ƴaƴansu suna kaza suna kaza sai su da kuma daga baya sai abin ya lalace a zo ana kuka da yaron wallahi yanzu na san mutanen da ake ta kai musu ƙarar yaran su kafin su gama lalacewa su kai ɗaukar mutane kuma sun lalace ke saboda haka ne kai ƙaran ma tsoro yake ji kuma ni wani mutum ya zo ya samu ya ce wani munafiki ya takura ɗaya to ni ba sako yake isan mun ba mm. ni ma ina neman sai ce wannan in na matsa ma ɗayansa zuwa zai ce wancan limamin ba mm, ai sakon san mu ya zo ya ce min wane ya takura a yana sai zai ce suna kaza to ni ma hukaci ne ni kuma zan zo ce ma ayanka san kaza wannan ɗabi'a ta ta take shi mm. tsoron Allah kamar yadda malam ya faɗa wallahi na tashi a unguwar kofi akwai wani mutum ban san da masu irin shekaru na don ba su da yawa ma wani muka zo na ko wani mutum ana ce ma kuma masu suna sa da gaskiya wallahi mutumin na ina ma magana tun daga bakin su ka wuce har a kusan gidan alasawa wallahi idan dukki ya zo da yamma ya zauna da wata kujerar irin ta kata ko ta da ko kuma buzu ko bar za mu tafi wallahi sai dai mutum ya faɗa faɗaɗa ya sa kaya na sosai in ya wuce ta wajen ya cire da zai sa kaya kuma wallahi bi Allah sai daga bayan rayuwa ba ma ya mutu na yi sai na fahimci bai taɓa haihuwa ba ba shi da kuma ba shi ba kowa ba ne amma wallahi dai Allah ya ba shi murya idan ya daga tsawa daga nesa sai an jira da ta zaɓi tutan ba wanda ya ce zo yi wani kuma in ya kama kai ma hukunci da daddare sai dai da iyaye sun zo suna ta masa godiya ai an ce yaro na yayi kaza an ba bulala bulala ce da shi hmm. wallahi kama ka zai ya zane ka yi dama sai ya ce amma in iyaye sun dawo godiya ake kansa kuma a dinga ɗauko abinci ko ni a gidanmu muna kai masa abinci sai daga baya duk na a ce ba mata ba ɗa ba jika haka yadda amma al'umma sun karɓe shi a hakan a matsayin wanda yake su sun tafi kasuwa kuma suna ba shi abin da zai ce shi yana kulan musu da yara hmm. amma yanzu kai ko zarta kake in mutum ya ce ɗanka ya yi kula kuma ba shi wannan ba za a ba shi hmm. wannan musiba ce zama malam ya nan wannan ne zan mu dawo hankalin mu ji tsoron kwanan nan an samu wani yaro ya yi wani yaro ya zo wani dasi ya saci yara ne ana na jidudu babban ba zai ba zai shekara ba zai ta goma ba karamin ba zai ta tafasa ta san muna da wata musiba da ta same ni wannan duk kayan da yake za a je a auna shi ni ne na ci duk kayan da za a auna yanzu yara suna nan suke samun su ya auna to sai su suna tsiran wata waya ta wani gida shi da mai gidan ya an ci ya an rage ya yi duk kuma zuwa ya kace a karo ne ya ga sai ya fahimci jawo ta ake in an shiga sauran nasa sai a rika kofa a ta kanta sai a yi wallahi ran kawai sai matarsa ta kama yaro ɗaya gidan ne to sai kamar waya ya je sai ni ma ka zo sai na ce yaron ba zai tafi ba sai muka yi waya aka yi a wani suka zo suka kama yawo mai gidan yi aka asibiti yaron tun kafin polis ya zo sun kuma yi bayan don Allah na yafi masa saki shi wallahi baban su ya mutu wasu wallahi sai dai san kawai amma kuma na daure na rike shi sai da na yi wa polis waya suka zo aka haɗa shi da mutumin suka haka da aka rubuta iyayen suka je su ba da kuri ake alƙawarin da za su yana ba za su rubuta Abin da nake so na nuna dan Allah ya ji wannan yaran da uba ya mutu suka zo har suna ɗauka ɗauke ne kuma ne kun al'umma ne ne kun al'umma ne amma daga dangi na jiki daga dangin su ɗan uwa da kuma makota yaro ƙwaya ɗaya dan Allah ko abinci a gidan da za ka sa masa ko arme ne inda yaro ne yana da laifi kullu mawludi yuladu ala fitra ko kowane abin haihuwa ai ana haifar sa ne akan tsarki na musulunci sai ya je iyayensa ne ko su ne da shi da ya bude ko ba majuse ko ba nasara amma yaro kai na kowa ne ko da ba musulmi to al'umman mu haka take kamar yadda ma ne faɗa wanda isa ki kansa ma saka kai ya zai yi maraya ya zai ba da jama'a wannan za mu koma mu duba tunani kullum malamai suna gaya mana in ka ga yaro lalatacce a unguwa kana ganin ba naka bane wallahi in baka taimaka ya gyaru sai ya shafi naka ko ya jawo ma ta na ce gama daga ƙarshe malam ya mana nasiha a kan ladabi da girmama Allah ni da ne da kada a ni almajiri ne shi ma almajiri ne a ni na faɗa ko a jami'a ina lacciya da sai ni kuɗin tsaye ne ka ni amma dai alfahari kuma ina alfahari da almajiranci na kan ya mara ina ce almajiri ba ana nufin mai mara wanda ya fi ta farko karatun alƙur'ani gurgurdan fi ku alhamdulillah nan duk musu ne ga kuma nan ga gwanaye na alƙur'ani da malam siraja nan da malam abubakar nan sun yana yi ma za ka wani kakar kakar ko wallahi mun zauna malamai a yawon makarantar da ne mun zauna a wani gari ofis akwai wani yaro lokacin ne na muka shi da ni da shi da haske a gaba Allah Allah ake hake mu kawo allunan mu mu zo a dinga karatu ana ta mai na ce ta a wanda ba su zai gawa ba ta yi. ana zurba gyara wallahi amma sahihi kan garin nan babansa babban malami kuma malamin na attajirai manya a garin hausa wallahi yaron da yake a ba su da sabibi ba su sun ya taɓa tashi suka yi jayayya da malaminsa ana da shi don da malamin ba wallahi ina da muku har yau ban san koyo ba ina shi tun daga wannan lokacin da har da Qur'ani amma da shaye-shayen giya da sata duk wani abu da ka sani kai wa ya karanta magana jari in ka karanta ka san ja'ir dan sama jannati mun ba ku iya ba jama'a wanda ya karanta magana jari a kowane mutum ja'ir dan sama jannati shi duk laifin duniya yana yi ne laifin duniya gashi kuma addinin sa addinin sama jannati to wallahi wannan mun sai da yi mun ja'ir dan sama duk wani laifi a ɗaure shi kuwa hukumomi ya sun da ɗaure amma na faɗa tun lokacin da aka ce ya mamu wannan mutu na ya wallahi kayan sa tun lokacin muna muna ya kuma wallahi har yau da sun yanzu da dai wallahi ma'alim yana rayuwa ba rayuwa amma rayuwa ta fi yin ba za ka taɓa albarka ba in kaula ɗin ka na da jama'a mu kiyaye ko ba malami ba mutum ya ji tsoron Allah ballan tana mu dinga wulakanta iyayenmu ko ɗan uwan iyayenmu ko maƙotanmu Wala duk wanda ya wulakanta wani balle mutum mai daraja malami na alƙur'ani yanzu ka san ba wanda suka fi kowa rashin daraja kamar malaman in ba za ka mutunta mutum ba ba za ka ba shi ba kyale shi kuma wallahi ba gori ne ka tara kuma mu kamar yadda malami ya faɗa ah, ni a iya sani na duk haka muka tashi muka ga gidan mu tun da nake akwai shagon da ban isa ma mu shiga ba alarammomi ne a gidan mu har sai da suka kare baki ɗayan su suka rasu tun wannan ya tafi ya mutu wani ne zai zo Wala sai kwanan nan ne shagon ya zama ba kuwa kuma har yanzu ba kuwa. saboda iyayen da daga ajiye malamai suke suna musu hidima babu wani mutumin da za ka ga yana da dubi yana sana'a ba shi almajirai ne ajiye cin da shan su ɗaukan ɗumi mm. ba mu zauna lafiya ba akwai attajiri a nan cikin gobe a lokacin nan Allah ya taimake shi ya ba wasu almajirai gida makotansa yana tafiya gidaje ke zuwa ta. gidan da yake ciki masu ne kallon sa na sani amma ana nan mare da yau kamar shekara wajen za a kai za a yi ashirin dan shi ma su rasu kawai sai an fice suka zo suka rikirkita unguwan wallahi da ya fito da yar shanarsa kawai yana jin harbarar sai su su imajiran mai kwanta masu kallon gidansa a yi ɗan fashin nan suka shiga suka ladi mai kwata kwata baya gidan kuma su wasu kula almajiran ba suna ganin wannan kan suna kwanci a bakin baka amma shi kuma wanda suke nema yana nan yara nan ya kwanta kuma ya zama za bai tsorata ba ya kwanta yana gani suka shiga suka tambayi mata aka ce baya nan suka fito suka tun daga nan yake cewa da kansa hmm. a shi wannan abin tun a duniya da kowa yawa Iyayen mu sun san sirrin hmm. abubuwan da duniya zai taimake ka, lafiya ya taimake ka. Amma yanzu su ne wulaƙantattu. Hmm. Su ne wulaƙantattu ba ma goyon bayan barar da su. Ba daidai ba ne kamar yadda mara yi. Amma inda muna tallafawa. Yaushe za a yi ba. Za a sami wannan labarar. Allah ya ba ka arzikin da mutum dubu za su iya ci kuma bai kare ba hmm. amma ka tsara da kai ka sai ya aika ko goma ko ku biyar da kuka tun da yanzu ƴaƴan ma tsoron su su saboda haka wannan duk wasu abubuwa ne ma ne faɗa mana gaskiya gaba mu dawo mu je ne tunani wani sirri kuma da zan baya makarantun wallahi na ga makarantu da yawa na zaure suna lalacewa duk malamin da ya mutu ba a nan gaban bakinsa ta tashin hankali amma bai zalika ba wallahi malam ne ne zan tun da kafin kudi kuɗi zan haihuwa a san gaskiya ne zan haɗa ka da wani Allah ya sa a kowar malami na malam malam Abdulaziz ruba ma kai ne ya ta ma mutu amfani ni wannan malamin duk sannan kai suna bakin ciki a nan gidan salari kan zubo kullum a ƙafa nake duk sanda zan wuce sai na gan shi a kafa yana yawo malam da a ariyan nan ba mai koyar da hadisi kafin ilimin hadisi ya bayyana a cikin su madina inda karatu wallahi yana nan da yake cikin jikin duk sanda na gan shi a kafa yana tafiya ina tafici ina ma Allah ya mun arzikin da zan bashi wallahi ana yawo a jirgin sama da bashi Allah ne ya san adadin mutanen da suke tsaye wa amma wallahi ma na kafa مدينة شاهد ورشاهد أشراف ومنا سنصد سيدي الواقع أكرر ده جيزة هل هي عزب الله بسم الله كما مين هاي ترى ثم أنا جماعة من برمى من برمى تأيما فتنة أولا في نازم سامي ديما مكنتم من زوري داخل كل كذي ترى كل كذي أيادي wallahi na uku in ban samu abin da zan ajiye malam ba sai na jinkiri ba zan je ba rana ta tafi sai na nemi kuɗin da saboda su kawai ajiyewa ake kuma da Allah amma yanzu duk mun kaure shi ba wanda zai ga wani malami mai daraja mai kima ya ba shi bai san kansa sai ba da muka bayar shi ne namu gaba idan muna roƙon Allah ya dawo da hankalin mu cikin Allah ya sa mu dawo kan irin kada ka mu kada wanda iyaye su dora ma amma jama'a kowa ya girma ba ko ta kuri ka fi da ciwon da bai musulunta ba in dai na gaba ne kan kaula babba babba ne kamar yadda ma da ya faɗa zuka take gana kuma gashi ya zama basaraki mu kuma yanzu a gurin an ce basarakin gargajiya sai a ga wulakantacce ne in an ce kaza wulakantacce ne to duk mun wulakanta kuma waye mai daraja kowane irin ah, profession mutum yake da shi ai kwarewa ce hmm. tana da amfani da ba na jama'a kowa ya ɗauka cewa duk wanda yake gaba da shi ya tsare shi muna roƙon Allah ya karbi ah, kyawawan ayyukan mu mana an rubuto tambayoyi biyar amma mafi yawan su ba su da alaƙa da maudu'i kuma ga lokaci ya ja Mamala ya ce zai eh, duba da abin da ka gani wallahi mafi yawa daga tambayar sallah ne sai dai akwai sanarwa ta wata makarantar lafiya da aka buɗe a nan sun ce a sanar makarantar ce a wata makaranta mu zan sanar ko to sun buɗe makarantar lafiya suna ba da masafasai na diploma ne da sauransu a kan harkar lafiya ko makaranta ce ne suna sanarwa zuwan za su kai yaran su su ƙoƙarin su kai yaran su da ana karfi su yi amma zan so kada ta ce yau shi hana malam ya karanta mana tambayoyi wasu da yawa addu'o'i suke nema malam da bakinsa mai albarka ya musu addu'a ko neman alkhairi ko neman tsari da wani abu in ya kaka insha Allah zai yi masu tambaya kuma akwai wanda ya tambaya kan mutum haka kawai lafiyarsa kalau zai iya yin sallah a zaune kuma in za a yi a zaunan daidai take da ta tsaye wannan a ɗaya da cikin tambayoyin sai kuma wanda yake tambaya a kan mutumin da ya kwanta wannan tambayoyin sun wasu masu na cikin ahalari amma dai tun da mutane gudun karatu suke kwanci su suka da ana gaya musu mutumin da ya kwanta sai tashi sai ga mani a jikinsa ya zai yi kaga wannan duk wasu abubuwa ne da farko farko ma mutum yana zuwa makaranta ne eh, to wannan dai zan ba malam kafin na duba wasu sai amsa wasu ko wannan guda biyun ne ina gudun ne farko ce na muku farko ban ba malam na dan na gori ma addu'a da yake yana alhamdulillah to ya ji daɗi da Allah ya ɗaci da mara to ni da tun ka gani da sai na haɗa ka mun ji biyar biyu. dusu to sai an amsa wannan ni da tun ka gani sai ka biya ni ni da je na haɗa karshe har ga dan tsayin na sani ba ma nan ba da ya dawo ya zama bakon mana ana faɗin da kake kan na faɗa ne a cikin to shi yana tare da kuma kuma tunayen ta cinye ma da dan kai da malam lawal abubakar Ka dantse ne kuma sai tirayan ɗin saboda turnuku ne na ake hawa a hau turnin mane ne danya a fado to sai zama wannan ya rike shi nan za ka duk wanda yake son ganin malam ya gabatar da sa gare ni kuma zan kai rana dai kuma rasula bakar mu bai ne dai na tuwakum ذلك خير لكم ta lam tajidu gashi ta muku mafita inda na ga ƙoro don ba a samu bana ya ce eh. wajen da ya malam yana tare da za zai amsa a guda biyun kuma sai mana addu'a gaba daya muna roƙon Allah ya samu dace wannan masallaci Allah ya masa albarka malam sa mana muna so mu ci da motivation karfafa matasa har maganar da malam yayi nan mun kafa kwamiti na nemo matasa wanda ba sa zuwa makaranta ni ne a sai imam na kafa kwamitin har yanzu dai an zauna ɗaya biyu har an fara tattauna da su kuma ba a zo da saboda gaskiya ba alfahari ne wa mu ƴan gwagwarmaya mun tashi a cikin gwagwarmaya duk wannan rigingimin mun faɗa na mun faɗa na sai ka duk inda muka samu kanmu kokari muke mu zama amfanar da al'umma saboda haka a baya bayan nan bayan azumi mun kafa kwamiti duk yaron da baya zuwa makaranta bari ga muku in fa ga malam Sama'ila na tsaye ku je ku same shi ne ku ku koma makaranta ba zai kansa duk wani yaron da aka san ya daina zuwa makaranta kawo mana nan mu tattauna mu ga menene an kafa kwamiti na guidance and counseling a san yadda za a ba shi shawara in wani abu ne na laifi da ya mafi yawan firinsifal ɗin da suke nan muna da alaƙa da su musamman na batura muhammad kabir abokina ne mutumina ne ko waya na marzai zai mutum kuma su ma haka za mu mai shi in tashiyar ce za mu kai mutum in primary ce za mu kai mutum a ba shi shawarwari kuma akwai attajirai mutane kirki da cikin na matan da nuna wasu su kuma sun yadda duk abin da yake na kuɗi ne da za a yi don a taimaka za su bayar haka al'umma ku ake jira kar mu bar wani ya zama lalatacce a cikin mu mun yarda duk wanda yake sha'awar wannan a kawo shi masallacin na alimar sama'ila ko kuma a PA duk dai an san su ko wani ko mana ga nan duk wanda aka samu Allah ya da su tattauna za a sanya da yana roƙon Allah ya sa mana albarka lacca ta gaba za ta zo Abdullahi garin kaya ina bin sa bashi sai tashi ta bi Saudiya amma yana dawowa shi ma za mu ce zai ga mu bashi yanzu kuma ba kwa so wannan kai sai insha Allah za mu yi dusu wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambaya ta farko da ya ce shin mutum zai iya yin sallah a zaune alhalin lafiyarsa kalau amsa ita ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu sa'idin da khudri ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'ida kai sallah a tsaye ma'ana asalin yadda take sai in ba za ka iya bane sannan za ka zauna za ka yi ta sallah asalinta za ka yi ta a tsaye ne ka yi ruku'u ka ɗago ka yi sujada ka ɗago ka miƙe ba a yin ta a zaune alhalin ana da lafiyar yin ta a tsaye sannan mai tambaya ta biyu mutumin da ya tashi daga bacci sai ya ga maniyi a jikinsa to akan kaddara cewa baccin da ya na ƙarshe a shine ne maniyin ya fita so da haka malaman fikihun malikiya suka ce sai rama sallarsa ta ƙarshe wacce bayan ya tashi daga baccin ya yi ma'ana duk sallar da ya ta kai bayan tashi daga baccin to sai ya rama ta to kuma ba kawai sallar zai rama ba ai sai ya yi wanka ko inda alma'u min alma'i idan ruwan mani ya fita daga jikin mutum to dole kuma sai ya yi wanka fitar ruwa yana wajabta wanka to bayan haka in yi wanka kuma sai zo ya rama waɗannan salloli da suka biyo baya wannan shi ne fatawa ta mazhaban malikiya Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ubangiji ka yayi mana dukkan nukuncin rayuwa Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka dawo da mu zuwa ga addinin ka dawowa mai kyau Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka shiryar da mu zuwa ga kyawawan ɗabi'u babu wanda zai shiryar da mu zuwa gare su sai kai Allah ka nisanta mu daga munanan ɗabi'u babu wanda zai nisanta mu daga munanan ɗabi'u sai kai Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu yalwa a cikin rayuwa Allah ka fitar da mu daga cikin tsanani da dukkanin kunci na rayuwa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah ka sanya mata albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka sanya musu albarka ka sanya musu yakana yan kasuwa Allah ka kawo buɗe kuma ka sanya musu tausayi a zukatansu Allah maɗaukakin sarki dukkaninmu muna da damuwoyi Allah ka yaye mana Allah dukkaninmu muna cikin halin kakanikayi Allah ka fitar da mu Allah dukkaninmu wayin wata ne ka ciyar da mu Allah dukkaninmu matsaraita ne Allah ka tafi tufatar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا